alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillahi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan marice <clears throat> na ranar talata wato daren laraba goma sha uku goma sha biyu kai ga watan juma'a al'akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda daidai da 17 ga watan biyar a lissafin miliyaniya 2011 wato yau sha uku ne ko? yau sha uku ga jumadal akhira ba sha biyu ba rana ta shida na gashi a rubuce haka ne yau sha uku a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na shek hafiz bin ahmad alhakami yau za mu tashi kan inda malamin ya yi mana alkawarin fayyace mana daki-daki gunduwa-gunduwa abinda ya shafi mai ake nufi da al'imanu billah ya yi mana magana akan al'islam <clears throat> ya kawo dalilai akan al'islam da ya fassara shi da shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ya kuma yi magana akan rukunan musulunci wato shine sallah da zakka da azumi da aikin haji kowanne ya kawo dalili a kansa sai kuma yi magana akan imani ce imani in an hada shi tare da musulunci to fassararsa ma'anarsa shine al'iman bi al'arkani sitta wato rukunan nan guda shida shine al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi to waɗannan abubuwan guda shida su ne yanzu za a ɗaukan mana kowanne ɗai-ɗai-ɗai a mana bayani a kansa rukunan imani nawa ne shida ko imani da allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littafansa da ranar ƙarshe da kuma imani da ƙaddara to yanzu zai ɗauki kowanne ɗaya daga ciki ya mana bayani kun ga kenan za a fara da mai al'imanu billahi me ake nufi da al'imanu billahi shine za mu fara ji yau zai bayani mai tsawo sosai kamar da na ambata mana wancan mako mai gabata cewa zai ya kunshi tauhidin da muke ji ana faɗan kashin tauhidi zuwa kashi uku rububiya da uluhiyya da kuma al'asma'i wasu sifat to wannan kashin shi ake duka za a tattauna a ƙarƙashin al'imanu billahi domin su ne kashi uku da suka shafi tauhidi tauhidin kuma nawa na Allah kuma kenan ashe shi ake nufi da al'imanu billah to shi malamin ya fara yana cewa ma ma'anar imani billah na الذي لم يسبق بضده لم الذي الذي لم يسبق لم يسبق الذي لم يسبق بضد نعم ولم يعقب به وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وتوحيده بالهيته وربوبيته واسمائه وصفاته نعم طيب saboda mu fahimci wannan maudu'in yadda ya kamata zan fara fassara mana abin da malamin ya ambata sannan ƙarin bayanin da nake so ambata sai mu dawo mu maimaita shi ko mu ambata malamin yake cewa ma ma'anar imani billahi azzawajal wa mai ake nufi da al'imani billah ya ce huwa at jazimu shine gaskatawa yankakkiya wadda babu kokonto a cikinta shine jazim wani ce jazama ya yanke ba taraddudi ba kai kawo ba tuntuntuni kawai ya gama yawwa. to ma'anar ka yadda da Allah sai ya zama ka gaskanta allah ɗin kamar da za mu zo mu ji da yankewa ba tare da kokonto ba kada ya zama a zuciyar mutum ana samun yana kokonton waishin allah ma akwai ko babu a ce har yanzu a marharar a matsayin kokonto yake ko yana neman binciken sai ya gano kafin ya imani kamar da za mu zo mu yi bayani to wannan gaskatawar yankakkiya ta zama min samimil qalbi daga can tsatsan zuciya ainihin asalin gindin zuciya can cikin zuciyar mutum da me zai gaskata wannan ba'un din da ya yace bi wujudi yi ba'un din muta'alliqa bit tasdiq sai ka koma baya ka hada su mana ce at-tasdiqul jazimu min samimi qalbi bi zatihi ta'ala wato gaskatawa wannan aljazim min samimin kalbi duk jumla ce da aka kawo don a siffanta irin gaskata da za ta kamar ka ɗauko ne ka ce a tasdiku bi wujudi zatihi ta'ala gaskata cewa akwai zatin Allah subhanahu wa ta'ala to wanda irin gaskatawa gaskata da take yankakkiya daga can tsatsan zuciyar ainihin zuciyar mun fahimci wannan yawwa ma'ana ka yadda da cewa akwai Allah yana nan yana da zatinsa akwai shi domin wannan shine mafari kwata-kwata ma na yadda da sauran abubuwa na musulunci wanda bai yadda da akwai Allah ba ma gaba daya to shi bai shigo cikin layin waɗanda ma za a tattauna da su ba ballantana a ji yana da imani ba shi da imani mai ƙarfi ne ko mara ƙarfi yawwa don haka sai ka yadda da akwai Allah tuku wannan wujudin kuma mutum zai ce wani irin wujudi wannan allazi din ismu mausul ne kamar da muka sani yana wasafta maka domin galibin ismu mausul dama suna ne ma'arifa yakan zo ya wasafta maka abin da ya gabata wujud shi kadai mufradin abin nan ah, zaka ga cewa ah, kamar na kira ne amma kasancewar an yi idafarsa zuwa ga zatihi to iktasaba al-ma'arifa shi yasa yastahiqu an yusafa bismil mawsul domin ismul mausul baya zuwa sai bayan ma'rifa yawwa baka ce a ra'aitu rajulan alladhi wannan kuskure ne a larabci na ga wani mutum a hausance za ka iya faɗa na ga wani mutum wanda kaza da kaza amma a larabci ne ba za ka ce ra'aitu rajulan sai kuma ka ce allazi ba inda za ka yi amfani da allazi to dole ka kawo shi ya zama ma'arifa ra'aitu rajulal ladhi na ga mutumin nan wanda amma in na kira ne kake so ka wasafta shi ra'aitu rajulan to sai ka wasafta shi da jumla ba da mufrad ba ma'ana ra'aitu rajulan qa'iman inda babika na ga wani mutum yana nan a tsaye a kofar gidanka kaga wannan ka wasafta shi to amma in dai zaka kawo allazi ka wasafta shi to dole ya zama ma'arifa to eh, ita na kira tana samun ma'arifa idan aka idan aka yi idafarta nan ce wujud mun ga ba shi da alif da lam ko to amma kasancewar an yi idafarsa zuwa ga zatin Allah sai aka ce wujudi yi to shi yasa ya stahiqu sai ya cancanci a siffanta shi da allazi me yasa nan tsaya ne wannan bayani dan kada ka mai da wannan allazi din ta koma kan lafazin Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan yawwa don haka mu koma mu je at-tasdiqul jazim gaskatawa yankakkiya daga can cikin zuciyar mutum me zaka gaskata da shi bi wujudi zatihi ta'ala da cewa akwai zatin Allah madaukaki wannan irin wujudin to sai yake wasafta mana irin wujudin Allah din wujudin da alladhi domin in kun ganin inda so ake a siffanta zatin Allah to zat a hausa a larabce mace ce ba za a kawo allazi ba sai a ce allati bizzati ilahiyya allati tattasifu bi kaza mun gane amma nan bi wujudi zatihi kai imani yankakke da zatin Allah subhanahu wa ta'ala bi wujudin cewa akwai zatin Allah wanne irin wujudi sai ya ce allazi lam yusbaq bididdin shine samuwar da bata rigaya ko ba a riga ta da kishiyarta ba mai ake nufi ba a riga samuwar da kishiya ba menene kishiyar samuwa in an ce abu akwai shi kishiyarsa shine mai babu shi ko to samuwar allah ba irin samuwar mutum ba ce kunga mutum an samu lokacin da babu shi sai uwa ta tsuguna ta haife shi to wannan samuwa ce daga ran da aka haife shi sai a ce wujida an same shi ko a bayan ƙasa amma samuwa ce wadda take subiqat bi diddiha an an rigata da kishiyarta kishiyarta shine babu ma'ana an samu lokacin da babu shi sai kuma aka same shi to Allah madaukaki siffarsa ko shi samuwarsa ba irin wannan mace samuwar na magana to samuwar Allah ita samuwa ce wadda ba a rigata da rashi ba ma'ana babu wani lokaci da aka samu cewa babu Allah sannan aka same shi wannan shi ake so ka yadda da wannan mun fahimci wannan yawwa siffar irin imanin da wujudin Allah din da ake so kai kenan idan kai imani da akwai Allah amma kuma imani ne wanda yake nuna cewa Allah da babu shi sannan aka same shi to baka imani da Allah mun fahimci wannan yawwa shine ma'anar allazi lam yusbaq bi diddin diddin shine kishiya walam yi bihi wanda kuma ba a biyo bayansa da ziddin ba ma'ana babu wani lokaci da za a ce za a sami babu Allah sannan kuma sai ma'ana sai babun ta zo bayan samuwar fahimci wannan ma'ana kafin babu wani abu da ya riga shi bayan babu kuma wani wanda zai zo bayansa kamar ba fahimci wannan ba an fahimta ma'ana ba za a ce babu ta biyo bayan Allah ba mm, samuwar Allah ɗin a ce bayan dama mun ji cewa babu ba ta rigaye shi ba to babun kuma ba za ta zo bayansa ba mun fahimci abin yanzu yawwa sai sai walam yuqab bi bihi din nan damiri ne ya udu ila me in kuna bin karatun ku rika ganewa shi yasa ne kan tsaya wani lokacin bayanin nahawun nan yi waɗanda suke da littafin hannu za su fahimce shi bihi ba damiri ba ne damirin yana komawa kan wace kalmar ba wujudu ba ba ba yawwa ziddi tana komawa kan ziddi ne cewa aka yi allazi bayan an ce bi wujudi zatihi wanne irin wujudin wujudin da yake allazi lam yusbaq bi diddin wujudin da ba a riga shi da kishiya ba wa lam yuqab bihi kuma ba a biyo bayansa da wannan kishiyar ba kun ga ashe duddin ake nufi mun fahimci abin yau sai ya ƙara bayani sai ya ce huwal awwalu amma kafin mu je kan awwalun nan da yake yana da alaƙa da sunayen Allah da sifofinsa ko da yake tafsiri ne ko da dai tafsiri ne na wannan kalmar da muka ji a malamai suna magana akan imani da wujudin Allah cewa akwai Allah su a babin tauhidi malamai suna faɗa ƙuru-ƙuru cewa wannan harkar ta cewa kai imani cewa akwai Allah a da a baya ba ta taɓa zama matsala ba hatta kafirai na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsala ba ce wannan agunsu dukkaninsu sun yarda da akwai Allah mun fahimci wannan yau yana da kyau ka fahimci wannan sosai amma za ka riƙa ji ana cewa a can zamanin baya akwai mutanen da suke ilhadi suke inkarin wujudin Allah lafazin ilhadi shine a zamanance ake sai atheism waɗanda suke cewa babu Allah za mu zo kan magana a kansu amma yanzu ana zancen kafin wannan zamanin an taɓa samun mutanen da suke inkarin samuwar Allah su ce maka babu Allah kwata-kwata hmm? an taɓa samu za ka ce an taɓa ba a taɓa ba ma'ana baka itilaki akwai nau'in mutane kala biyu da aka same su a zamanin baya falasifa ne masu bin harkar falsafa sun kasu kashi biyu akwai ana ce musu alfalasifatu dahariya al'ilahiyya na biyun kuma ana ce musu alfalasifa addahariya dahariya al-tabi'iyya ko ne zan bayaninsa waɗancan na farko wanda ake ce musu falasifar dahariya al'ilahiyya su ne 'yan filosofi ne amma su suna da imani da wani ƙarfi ba su kira shi Allah ba amma sun ce akwai wani ƙarfi shi ne sababin samuwar wannan duniyar da muke gani ba su kira shi Allah ba mun fahimci wannan wannan ita ce mazhabar falasifa da ake ce ma su aristotle mun san aristotle ko a larabci suna ce mishi aristo mazhabarsa kenan shi ɗalibin plato ne wanda a larabci ce ma aflaton shi ya koya masa kuma a wurinsa ya ɗauki wasu abubuwa na irin wannan harkar ta ilahiya amma sai aka sami matsala aristotle sai ya ƙara zurfafawa cikin harkar ilahiya tare da cewa ba shi da ilimin komai a wannan babin in an ce ilahiya ana nufin ilimin Allah sun kware a babin ilimin ɗabi'a ilimin ɗabi'a na harkar eh, natural science da ake cewa ko yauwa abubuwan da za a gwada a gani haka suke da kuma abin da ya shafi lissafi mathematics sun yi zurfi sosai a wancan lokaci amma ba sa magabatansa irin su aflaton ba su cika magana akan abin da ya shafi ilahiyya ba magana su yar kaɗan ce kuma duk sun ɗora ta akan hankalinsu da wannan aristotle ɗalibinsa ya zo daga baya wanda ya tasirantu da makarantarsa nake so in ce sai shi ya yi tawagguli ya shiga cikin wannan harkar har ibn taimiyya a cikin arraddu alal falasifa yake cewa ah, matsalar da musulmi suka samu ita ce da suka tashi zaɓin bin falasifa sai suka zaɓi mazhabar aristo ita wannan shine babban kuskuren da aka samu shi yasa aka sami harkar falsafa nan ta shigo cikin magana akan imani da Allah ya zama kuma a kaikaice domin aristotle bai taba haɗuwa da wani annabi ko ɗalibi daga cikin annabawa ba bal bai taɓa ma tafiya zuwa ƙasar sham ba ƙasar sham kuwa ita ce ardul anbiya'i mafi yawan annabawan Allah a ƙasar sham aka turo su in an ce sham in me ake nufi da sham ba suriya ba yawwa suriya ɗaya ce da suriya da falastin da jordan da lubnan waɗannan ƙasa hudu dukkansu su ake ce ma sham a littafan tarihi don haka aka ce sham kaga yanzu mafi wadda ake nufi ma ai hakikatan shine falastin baitul maqdis don mafi yawan annabawa na banu isra'ila ne daga nan suke yawwa to shine shi wannan bawan Allah sai ya kirkiro wani tunani yake cewa ah, wannan duniyar da muka ganta haka take gaba ɗaya komai iri ɗaya ne ma'ana kamar ita ta samar da kanta amma kuma akwai wani ƙarfi da yake juya ta shine sai ya sa suna al'aqlul fa'al wato hankalin nan mai aiki haka ya kira sunansa shi bai ce masa Allah ba bai ce masa mahalicci ba yau amma ya ce shi ne sababin samuwar wannan wannan falsafar ita ta shiga cikin falsafar indiya wajen imaninsu da gumakansu suke cewa duk abin da kake gani kamar sura ce ta babban abin bauta yan kananan nan suke bautawa a gida sun ce surori ne kawai ramzi ne alama ce ta wannan babban amma su ma sun yarda da babban wanda ya halitta domin da zaka tambaye su waye halitta ba sa cewa waɗannan ƙananan suke bautawa amma dai suna ganin suna da tasarrufi suna da ɗan wani abu da za su yi musu shi yasa suke roƙon su almuhim abin da ke so in faɗa shi ne a da babu maganar mutum ya ce bai yadda da akwai Allah ba baƙon abu ne nau'i na biyu ko jinsi na biyu na mutane su ne waɗanda Allah maɗauke ba mu labari wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr to daga nan ne ma aka kira su suna addahariya dahar shine zamani ma'ana mu ba komai banda wannan rayuwar da kuke gani mu mutu mu rayu ai mu rayu ne kuma mu mutu ba abin da ke halaka mu sai zamani shi yasa suke tsammanin cewa idan mutum ya mutu shi shikenan shi an gama da shi ba zancen wani tashi ba zancen ya dawo ba zancen ai masa hisabi wannan daga nan aka sami a zamanin yanzu mazhabar shiyu'iyya ta shigo ciki communism su marxism su mazhabar karl marx su ba su yadda da akwai Allah akwai shi yasa suke kiran duk addinai ma kawai hanya ce wai ta danniya yau hanya ce da wai masu mulki suke amfani da ita su danne mutane haka su eh, aqidar yan eh, communist suke faɗa to daga nan aka samu irin wannan aqida din cewa duniyan nan kawai ba komai wace ka rayu ka mutu ne wata ran kuma ba zancen ka dawo mun fahimci wannan su ko 'yan falsafar indiya suna kan waccan ta farko ta aristo ta fi tasiri cikinsu shi yasa za ka ga an sami aƙidar da ake ce ma idan mutum ya mutu a ce ya dawo ta wata surar ah, me ake ce masa yawar incarnation yawwa wannan incarnation din kaga za ka ga shi yasa za ka ji suna cewa idan mutum ya mutu zai sake zuwa a rayuwa ta gaba da sura ta kaza hmm. shi yasa yake da muhimmanci faɗakar da mutane akan yawan kalle-kallen fina-finansu in kana kallo zaka duk da zaka ga cewa mafi yawan mu ba fahimtar ma me suke cewa suke ba wanda ke fahimta yake karanta me suke faɗa wanda suke wanda ake fassarawa da larabcin nan na wanda suke lalata samarin mu yanzu wannan a aflam da sauransu ai kaga har dan abin ya karbu har da larabci ake fassarawa to in kana bi zaka ga suna faɗar fil hayatil qadima cewa a rayuwa mai zuwa za ka fito za mu haɗu da kai in mutum ya mutu wai za su rabu da wani abin da yake so hayatul kadima suna nufin zai sake dawowa a wata sura su a gunsu idan mutum ya mutu mutumin kirki to zai dawo a wata surar a wani mutumin na kirki yawwa in kuma ya mutu da aikin banza wasu a da shi ko wata mage ko wani maciji ko wani abu ma'ana rayuwar haka take juyawa kuma haka zaka ta ci gaba da tafiya ba zancen tashin alkiyama mun fahimci wannan kun ga waɗannan sun ɗauko wacce mazhabar ta farko kwaminisawa kuma sun ɗauki wannan mazhabar ta biyu tsayi a zamanin yanzu fa akwai mutanen da suke inkarin cewa akwai Allah yayin eh, ba akwai su ne wanda na faɗa mana ma'ana wanda suke yi eh, shine suna inkarin akwai ma'ana suna cewa babu Allah su ne waɗanda ake ce ma atheist su a wurinsu babu Allah kawai haka duniyan nan take kamar da 'yan dahariya suke faɗa wato a rayu kuma a mutu kuma ba zancen wani hisabi su kuma wannan asalin mazhabar su tana koma zuwa ga abubuwa uku akwai waccan ta shuyu'iyya din da ta yi tasiri akwai kuma ta aklaniya aklaniya su kuma mutane ne da sun fifita hankalinsu akan komai duk abin da hankalinsu bai karba ba ko a ƙur'ani yake to ba ruwan su shi akwai kuma waɗanda ake ce musu yan mazhabar alwujudiyya wujudiyya masu abin imani da wannan existence din su kuma suna cewa kawai wannan abin da kuka gani na rayuwa to haka yake kuma haka zai ci gaba ba zancen ya zo ya kare. in kun ga wani abu ya faru to irin abin da ake ce mai natural disaster ce za ta zo kawai a halaka nan ko ambaliyar ruwa ko girgizar kasa amma a ce dai wannan yanayin wai a ce wata ran babu wannan duniya sun abu su yadda ba wannan abun sun yadda da shi wannan duniyar haka za ta ci kawai dai sun abin abu ɗaya da ba za su iya inkari ba shine mutuwa ana mutuwa to wannan su ne wanda za ka samu a zamanin yanzu su kuma babban sababin samun su shine akwai an samu wani lokaci a a baya ba nan da nisa sosai ba 17th century kamar da ake faɗa da aka sami coci-coci na kirista ya zama suka a addinin kirista ya kasa ba da amsa gamsasshiya ga abin da aka samu na saɓani daga abin tsakanin abin da ake karantawa a bible da kuma abin da ilimin science ya fara bayyanawa da aka fara samun bincike-bincike na science sai scientists suke cewa kai gaskiya mu wannan bible din namu ba gaskiya ba ne saboda yana faɗar abu sai mu ga mu binciko kuma mu ga saɓaninsa mun fahimci wannan sai suka fara tawaye ga coci har wasu suka fara barin zuwa coci wannan shine asalin dalilin aka samu fikirar da ake ce mai ilmaniya cewa a zare harkar addini daga cikin mulki daga cikin gudanar da rayuwar jama'a kowa ya je rayuwar da ya ga dama amma abin da ya shafi rayuwa ta ci gaba da gudanar da mulki to dan adam shi ya zauna ya tunaninsa a zamaninsa ya ga dokar da ta dace masa kuma ya zaɓi abin da ya zai bauta ya bauta mu shi ake ce mai ilmaniya mun fahimci wannan wannan kuskure ne da aka samu ko kuma gazawa ce ta ilimin addinin kiristanci ya ba da gamsasshiyar amsa dangane da abin da aka samo shi a science saɓanin abin da babu ya faɗa ina jin kuna gane wannan to shi yasa har aka sami kuka ga turawa da amerika suna tawaye ga addini ba ruwansu da addini la kiristancin ba wani abu da ya dame su yan masu zuwa harkar addini a cikin su yan kaɗan ne kuma za ku ga cewa ba shi da tasiri a cikin gudanar da rayuwarsu to duk sababin shine wannan amma mu a musulunci kun ga ai duk wani abu da bature ya binciko ko kuma mai ilimin science zance karin ce bature ba batura ne kawai suka harkar science ba duk abin da aka binciko ta hanyar wannan eh, science da ake faɗa za ka ga cewa akwai amsarsa ko akwai asalinsa alkur'ani ya ba mu labari shi yasa aka samu wani bawan allah ana ce masa maurice bukai mutumin faransa ne ya rubuta wani littafi ya sa masa suna the bible the quran and science shi ya zo misira ne wata shekara sai aka nuna masa abin nan surar fir'auna aka ce wannan shine fir'auna tun wancan zamani da ka karanta a bible sun yi rigima da annabi musa da sauransu da sauransu wannan sawa'un shi ne tabbas ko ba shi ba ne wannan abin yana cikin abin da ya ja hankalinsa sai aka gaya masa cewa akwai wani abu da ake amfani da shi can wannan zamanin da ke taimakawa wajen abu ya zauna yadda yake ba tare da ya lalace da ai preserving gawa ta zauna yadda take tsofin misirawa suna da irin wannan abu to daga nan garin binciken wannan abin sai zo misira garin binciken kuma sai ya samu musulmi sai karanta wasu abubuwa aka bashi fassarar kur'ani sai karanta shi kuma malamin ilimin wannan harkar sciences to sai ya samu cewa akwai abubuwa da suka sa shi kokwantan bible sai ya samu sun shi a cikin alkur'ani da ya karanta fassararsa to wannan sai ya sa shi bincike sai zauna ya ta bincike ta bincike abubuwa da dama da zaka ji kamar musamman abin da ya shafi halittar ɗantayi a cikin uwarsa dan yi janin kenan da larabci ko yawwa kun ga wannan abin Allah madauki ya bamu mu labarin sa mataki matakin da ake bi na halittar dan yi a cikin uwa yawwa to wannan abin da suka bincike sai suka samu cewa babu wani littafi banda alkur'ani da ya taba bada wannan labarin kafin a zo a samo wannan fikira ko ilimi sabo da aka samu embryology da ake cewa kafin alkur'ani babu wani abu da ya faɗa kuma bayan al'kur'ani kafin a san me yake cikinsa su 'yan sayans ɗin da suka yi bincike suka samu ba su samu wani littafi da daɗe da ya taɓa magana akan wannan ba banda alkur'ani to waɗannan irin bincike-binciken mutane da dama sun yi su kuma shi ya ja wannan mutumin har ya musulunta ya rubuta wani littafin sunansa qur'ani ko kuma bible da qur'ani da kuma alaƙar su da ilimin wato zamani na science hmm. don haka Ah, mu a musulunci muna da amsar komai da za a samu sabo daga ci gaban rayuwar dan adam abinda za ka samu baka same shi ba sai a saurara lokaci zai zo insha Allah za a amma Allah madauki ya bayyana mana cewa abu kaza shine kaza abu kaza shine kaza sawa'un zaka ga sau da yawa suna faɗar abin wataran su ce ya safa wa qur'ani wataran kuma sai bincike ya sake dawo da su sai su sake samun hakikanin wancan abin da suka faɗa din wannan dai in kun karanta wasu ilmi littafai irin na su ahmad didat za ga irin maganganun ya yi maganganu akan irin waɗannan da yawa da shi da wasu dai yanzu kuma fage ne yana nan aka ka shiga intanet za ka samu abubuwa da dama a kansa ana tattaunawa da haka addinin musulunci babu maganar rashin imani da allah a ciki kuma tunda muna da amsar duk waɗannan abubuwa sadi da ake samu to ba za ka sami musulmi ya ce shi musulmi ne sannan kuma ya dawo wata ran ya inkarin wato wujudin Allah subhanahu wa ta'ala ba a dunkule dai imani da cewa akwai Allah bai taba zama wani abu da aka same shi da dalili ba har wani malami yana faɗin haka yace duk wani mutum a duniya da aka taba sa da nan kuma gaba za a yi babu mutumin da yake cewa bai yadda da Allah ba sannan kuma ya kawo wani dalili da masu hankali za su gamsu da shi babu shi shi yasa ma har malaman tauhidi ba sa ɗaukar wannan matsalar cewa akwai Allah ko babu ba sa ɗaukar ta ma babin sun ce imani da cewa akwai Allah matsala ce fitriya tana nan tare da duk ɗan adam sawa'un musulmi ne ko kafiri in dai mutum yana da hankali to zai yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala sai idan ka ga ya kare to girman kai ne kawai har wasu malaman tarbiyya suke cewa da za a samu yara guda biyu in an haife su a samu hanyar da za a ba su abinci a sa su a wani ɗaki kowanne ɗakinsa daban kuma suna samun abincinsu babu uwa babu uba amma suna samun abin da zai shiga jikinsu ya amfani har su rayu to bayan shekara ɗaya lokacin da ɗan adam ya fara saba ya saba a ce ya fara magana to da za su yi magana in an tambaye su wa ya halicce su za su ce Allah domin shi samun cewa ko imani da cewa akwai mahalicci kuma shine Allah abu ne da kowa yana jikinsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min mauludin illa wa yuladu alal fitra babu wani abun haihuwa sai face ana haihuwarsa akan fitra malamai suka bayanin me ake nufi da fitra suka ce shine al-islam akan musulunci ake haihuwarsa fa abawahu sai dai iyayensa guda biyu uwa da uba yuhawwidanihi ko su mai da shi ba yahudi in su yahudawa ne au yunassiranihi ko su mai da shi kirista au majisanihi ko su mai da shi wato ba majusi amma dai asalin haihuwarsa ko dan kafiri ne yanzu aka haife shi to ana haihuwarsa ne a matsayin mai imani da cewa akwai Allah mun fahimci wannan don haka abinda duk annabawa suka zo ba za ka taba ganin wani annabi a cikin alkur'ani a tarihin da za mu karanta na annabawa ka ji annabi yana rikici da mutanensa akan ku zo ku yadda akwai Allah ko babu Allah ko farkon me suke cewa an sun zo i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu ku bauta wa Allah domin ku ba ku da wani abun bauta ban da shi kun ga ashe kenan su mutanen da aka zo musu sun san akwai Allah shi yasa Allah madauki ba mu labarin eh, mutanen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mushrikai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda me suke cewa la yaqulunna Allah da zaka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasa gashi ya gurfana ya bauta wa lata da uzza ya roƙe su ya yi yanka ya yi komai da sunan lata da uzza amma da za ka ce wannan saman da ƙasan nan da kake kaiwa ya halicce su ba zai ce lata da uzza ba sai ce allah in an ce me yasa kake bauta musu sai su ce me ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ba ma bauta musu domin komai sai dai dan su kusanta mu zuwa ga allah ashe sun san akwai allah don haka wannan ba babi ne na rikici ba amma duk da haka a wannan zamanin yana da amfani ɗaliban ilimi su karanta wannan abun la'alla wanda ya fita waje ko kuma ma dai ko a ina ne zai iya haɗuwa da wani wanda zai ce shi bai dama akwai Allah ba za ka samu irin hujjojin da za ka yi amfani da su wajen wato yakar irin wannan fikira malam sa'adi sa'adi mai tafsiri yana da wani littafi da ya rubuta karami ya kawo hanyoyi na hankali hankali kawai ba ayoyi da ƙur'ani da hadisi ba ko hadisi ba na yadda za a yi raddi akan fikirar waɗanda suke cewa babu Allah mm, har ɗari biyu wujuhi na hankali kawai har guda ɗari biyu ya fito da su dalilai da za su yi raddi ga masu cewa babu Allah don haka ɗaliban ilimin suka samu wannan zai musu amfani ko fassarawa zuwa turanci su tattauna da wani masu irin wannan tunanin zai amfani a la'allah insha Allah a wannan zamani Allah maɗauki ya tabbatar da mu akan addinin manzansa sallallahu alaihi wasallam tayi mun gama da wannan maganar wujudi ko to sai yake cewa huwal awwalu Allah shine na farko falaysa qablahu shay'un wal akhiru falaysa ba'dahu shay'un falaisa فليس فوقه wal والباطن فليس dunahu شيء wannan al'imam muslim ya rawaito wannan tafsiri din duk da cewa ya ruwaito shi ne shi da siga na khitabi yawwa cewa anta al-awwalu kai ne na farko falaysa qablaka shay'un to me ake nufi a wannan Allah madaukaki shine na farko laysa ba'dahu aw laysa qablahu shay'un babu wani abu kafin Allah subhanahu ta'ala shay'un dinnan an kawo shi me asiga a larabce na kira na kira ne kuma fi siyaƙin me Hmm? fi siyaƙin nafi yawwa a tsari ne na korewa duk in ka ga na kira a layin da ake maganar kore abu aka ce babu kaza sai aka kawo kun na kira me ake nufi da na kira abin da yake ba a fayyace shi ba hmm? ba a san shi an tantance shi ba za ku fi fahimta aka faɗe shi kila wanda suka yi na nahawun turanci abin da yake indefinite ai akwai definite article ko akwai indefinite article yawwa abin da yake ba a tantance shi misali a hausance muna cewa wani mutum aka ga ba a tantance ba yawwa in kuma an san shi sai a ce mutumin nan haka ne yawwa to haka kaman a larabci in aka ce rajulun wani mutum kenan an rajulu mutumin nan to nan muna zancen abin da yake wanda ba a tantance din ba shay'un wani abu in aka ce shai'u abin nan da aka sani haka ne ko to nan cewa aka yi huwal awwalu falaysa qablahu shay'un to in aka kun ga wannan an zo da wannan shay'un din a layi ko a siga irin ta me na kira abinda ba a san ba tantance shi ba to larabawa suka ce duk abin da aka zo da shi da irin wannan yanayi in dai a layi ko a siyaki na kore abu ne to yana ifadan umumi ma'ana babu wani abu ɗaya da zai fita daga ciki ma'ana cewa aka yi babu wani abu kafin Allah to duk abin da za ka tuno shi sunansa abu to bai riga Allah ba mun fahimci wannan kawai wannan lafazin un din da aka bashi na kira ya isa ya baka wannan ilimi din mun fahimci wannan yawwa suna cewa malamai suna cewa waɗannan sunaye guda hudu al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin sunaye ne waɗanda suke ma'anar su ihata suna ma'anar mai ihata mai ma'anar ihata kewayewa da abu kasan komai cikinsa sai kuma aka kasa su kashi biyu akwai kewayewa zamaniya akwai kewayewa makaniya zamaniya ita ce al'awwal wal akhiru farko ƙarshe kun yana magana zamani ne ko yawwa a farko babu abin da ya riga Allah Allah shine na farko ma'ana ba a taba wani lokaci da babu Allah ba sannan aka same shi don in tausasa ma wannan ka fahimce shi yadda ya kamata zan tambaye mu me ake nufi da lokaci hmm? zamani me zamani me lokaci ai mun san zamani halitta ne ko kuwa abin wato shine me halitta hmm? halitta ne ko yawwa ma'ana shi abin da ake ce ma farko in ana maganar lokaci wane ne na farko ko sai wane kuma shi ne na ƙarshe a kun wannan zamani ake magana yawwa to shi zamanin tun kafin a halicce shi akwai Allah mun fahimci wannan ai dama idan kana zancen ko akwai misali kana magana a kan cewa zamanin farko ko kafin wane ko kafin wane to da kafin din da zamanin da menene duk Allah ne halice su kuma mu ilimin mu iya wannan sanin kafin din da farkon da bayan duk su lafazan da muka sani kawai kenan akwai abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar mu ta iya ɗauka don haka karka zo ka ce zaka bata lokaci kana tunanin to wai kafin halicci komai da komai din shi Allah da ya yake hmm? wannan ya fi ƙarfin ka kai huta ba za ka samu amsarsa ba domin mai abin da ka sani shine ka san lokaci farko ko tun zamani tun abadan abadan abadan haka kare kalmominka na duniya to ba za ka kai ga lokacin da za a ce ba Allah ba sannan aka same shi wani shi ake so ka gane wani kuma shine ainihin ma'anar al'awwalu al'awwalu fa awwalu qablahu shay'un ai laysa hunaka shay'un sabaqahu babu abin da ya riga Allah mun gane wannan yanzu sannan kuma sai shi eh, wal akhiru kuma shi Allah shi ne ƙarshe falaisa da hu shaiku. shi ma bayansa ba wani abu ma'ana kenan ba shi ma da bayan ma'ana ba shi da bayan da za ka ce ya ƙare an samu lokacin da kuma yanzu ga shi bayan da babu shi wani shi ma babu ma'ana ka ɗauko lokutanka guda biyu wadda ka sani da iyaka da farko ɗin nan da ƙarshe ka tattara su kai ka san su halitta ne allah ya halicce su da kai da shi amma abin da yake kafin wannan da bayan wannan to shi Allah shi ya san wannan abu ina fata mun fahimci wannan yau don wannan ana faɗa don ka hutar da kwakwalwarka akan tunani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai wani mutum shaydan zai zo ya shiga zuciyarsa ya ta raya masa ce Allah ne ya halicci kaza shi ya halicci kaza shi ya halicci kaza to shi Allah kuma ya halicce shi shaydan ne zai zo ya kawo maka wannan mm. to yace in ka ji wannan faƙul amantu billahi wa rasulihi sai ka ce na yi imani da Allah da manzansa kuma ka yi ta'auzi daga shaitan ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ka shiga wata gona ce da ba za ka samu amsar ta ba yawwa karka ce ah, wannan irin abu ne wannan da ba za a iya bincika shi a gani ba hmm? malam sa'adi a cikin wancan littafin na tuna lokacin da muke eh, masters wani malami ya samu mu karance wannan littafin gaba daya a kawo mafi yawan mafi girman abin da ya ambata a shafi uku hmm. a cikin wannan yake faɗa shi sa'adi yake cewa akwai abubuwa da dama da su masu ilimin zamanin yanzu sun san cewa sun fi ƙarfin a iya bincikowa a gano gaske su don haka ilimin ka san yaushe akwai allah ko yaushe ne babu allah yana cikin wannan ilimin yana cikin babin abin da ake ce ma alghaibu menene alghaibu duk abin da baka gani hmm? akwai abubuwa da dama da akwai su amma ba ma ganin su haka ne ko ba ba hmm? dole kuma mu imani cewa akwai su ko akwai dalili ko ma babu dalili kuru-kuru amma mun tabbata akwai su to waɗannan abubuwan suna cikin abin da za ka ɗauka gaibu ne karka ce za ka sa ƙwaƙwalwarka ka zurfafa tunani a cikinsu sun fi ƙarfin abin da za ka iya tunani a kansu Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yake kafinsa babu kuma abin da yake bayansa shine ma'anan al'awwal da kuma al'akhir sannan sai yake cewa wadhahiru falaisa fawqahu shay'un Allah shine mabayyani falaisa fawqahu shay'un babu wani abu a samansa shi yasa suka fassara adh-dhuhur in an ce adh-dhahir yana da ma'anoni da yawa daga cikinsu akwai algalaba marigayi marinjayi kai wanda ya rinjaye ya yi rinjaye babu wani wanda shi ya rinjaye shi amma Allah ya rinjaye kowa to wannan ne ake nufi da al-zahir falaisa fawqaka shay'un babu wani abu a samanka shine fauka kun gani an yi amfani da fauka da take ishara zuwa ga makani ko shi yasa aka ce guda biyu zamaniya shine ne al'awal wal akhir guda biyu kuma me makaniya yauwa da al-zahir da al-batin ana maganan makan ne wuri ne bigire ake magana to shi zuhuri ma'anarsa shine ko galaba ko bayyana ko kuma al'ulu mun ga sufofi uku yauwa da galaba a ce kayi rinjaye ko kuma bayyana ya zama ba khafa'i ka buya ba ko kuma abin da ke al'ulu me ake nufi da uluwi uluwi shine ɗaukaka kai sama da komai to wannan shine zai dace mana da fassarar walaysa fawqaka shai'u babu abin da yake sama da Allah subhanahu wa ta'ala nan kuma malamai suka ce wajibi ka fassara wannan abun zatan wa sifatan me ake nufi babu abin da yake saman Allah a hissi ma'ana a zatinsa Allah ya fi komai girma yawwa zatin Allah ya fi komai girma ka kwatanta wannan da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a hadisi na girman al'arshinsa da girman kursiyinsa ko mun taɓa wannan magana wani lokaci wannan kawai ya isa nuna maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ne da zatinsa ya zatin nan yake amma fa ba mu sani ba haƙiƙaninsa amma fa akwai shi yawwa sannan kuma wajibi ka yadda cewa Allah ya fi komai girma a ma'anance ma'ana a siffofi da girma da ɗaukaka ai ana cewa wani mutum ne mai girma ba saboda jikinsa ba ko yawwa ana ce mutum ne mai daraja da ɗaukaka ba saboda girman jiki ba ana nufin ta ma'anawi to ta ma'anawi din da ta hissi Allah maɗaukaki ya fi komai girma shine akbaru min kulli shay'in zatan akbaru min kulli shay'in ma'anan wa sifatan na fata mun fahimci wannan to abin da ake nufi da wannan kenan sai kuma wannan ma'ana ta ƙarshe shine yace wal batinu Allah shine boyayye falaisa dunahu shay'un babu wani abu wanda yake yake shiga tsakaninsa da bayinsa ya fi kowa kusa da bayinsa malamai suka ce a nan duna ko kuma albatin ana fassara shi nan da me da ƙurbi ne ma'ana kusanci allah shi ne mafi kusanci da duk abin da kake tsammanin yana kusa da kai to allah ya fi ku kusa mun fahimci wannan don haka babu wani abu da yake ya fi allah kusa da kai ya fi komai ɓuya ta yadda ba a sa a duniya ko ana ganin Allah a duniya ba a ganin Allah a duniya don haka shine albatin nan in ka fassara shi da bangaren khafa'i kenan yana da ma'anoni biyu kamar da muka ce al-zahir yana da ma'anoni uku shi kuma albatsi za zaka fassara shi da ma'anoni biyu ko batin bi ma'ana al-khafi ai wanda yake ya buya ya fi komai buya saboda duniyan nan harka rayu harka kare ta kai din dan adam ba dama ka ga Allah mun fahimci wannan yawwa ko kuma ka fassara shi da kurbi shine ya Allah kai ne makusanci falaisa dunaka shay'un babu wani abu da ya fi ka kusa da bayinka an fahimci wannan yawwa wannan kuma zaka fassara shi da me bil ilmi wal ihata shi yasa da mu aka ce waɗannan abubuwan ana nufin ihata ne domin ba a nufin cewa da zatin Allah ya fi kowa kusa da kai ta ɓangaren cewa yana liƙe da jikinka mun fahimci wannan ba haka ake nufi ba don haka ana zancen ƙurbi ne wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi ba haka Allah madauki faɗa ba mu ne muka fi kowa shi ɗan adam mun fi shi kusanci da lakar jannaye wannan wato jijiya da ake tabawa a jikana da rai ko baka da rai Allah ya ce ya fi ku kusa da ita kai ɗin kanka mun fahimci wannan ma'ana kenan babu abin da ake yi a cikin wannan gun wanda bai sani ba ina fata mun fahimci wannan don haka waɗannan sunaye guda hudu ma'anarsu kenan in ka karanta littafai irin na shi sa'adi da irin sa'u ibn al sun bayyana waɗannan ma'anoni da ɗalibin ilimi zai gane amma a dunkule a karatu irin wannan na gama gari kowa da kowa abinda ake nufi a dunkule da waɗannan zan maimaita mana al'awwalu na farko wanda babu komai kafinsa wannan mun gane al'akhiru na ƙarshe wanda komai sai ya ƙare ya bar shi mun gane yawwa al maɗaukakin da babu kowa da ya fi shi a samansa da zatinsa da abin al-batinu wanda ya fi kowa kusa da komai babu wanda ya fi shi kusa da halittarsa shi ke mu ɗau wannan ɗaliban ilimi kuma su je su karanta a manyan littafi an yi adalci <laughs> to mu na'am sai yake cewa kuma hayyun shi Allah rayayye ne daga cikin siffofinsa manya ne shi mai rai ne Allah ba ce ba ne mm. alhayyu kuma sai ce ƙayyumun shi mai tsaye da wasu ne ma'ana ana cewa ƙa'imun mutumin da yake yana tsaye da kansa ƙayyum sifa ce mubalaga ta yawan tsayuwa da kuma ya ƙumu bi ghairihi ma'ana duk wani wanda ba shi ba to da shi yake tsayuwa babu wanda zai wanzu in babu Allah ko yawwa don haka mu rayuwar nan tamu muna raye ne mai numfashi saboda akwai Allah domin shi ke gudanar da wannan rayuwar tamu don haka shi hayyun ne kuma ƙayyumun ne mai gudanar da rayuwarmu shi ne ma'ana sannan kuma ahadun ne shi in an ce ahadun ma'anarsa ɗaya tilo wanda ba ɗaya ce da take makwabtakar biyu da uku da hudu da biyar ba ɗaya ce kawai wadda sunanta ɗaya mun santa kuwa yauwa su dai masu lissafi sun koya mana ɗaya kuma a ce biyu a ce uku ko to ɗaya da ba ta da wani abu da ya kusa da ita ma da za ka iya haɗa su wanda ba ta taɓa zama rabi ba sannan suka haɗu da ita da rabi suka zama ɗaya to ba irin wannan ɗayar ba ina fata an gane <clears throat> me nake so in ce tayyib ɗaya da babu wato ba haɗuwa ta yi da wani abu babu ko ba haɗuwa ta yi da rabi da rabi kamar da faɗa suka zama ɗaya ba kuma sannan ɗayar da ba raba ta aka yi ba biyu ce aka raba ta biyu ta koma ta zama ɗaya ba wannan ɗaya ce tilo ba a taɓa yin irinta ba to haka Allah yake yawwa in aka ce ahadun abin da ake nufi da wannan ahadin kenan sannan kuma shi samadun ne menene samadun ahadun samadun samad shine wanda yake ya cika saboda kamalar wadatarsa yadda cewa sai dai a bukata daga gare shi ba shi ya bukata daga wani abu ba shine samad shi yasa malamai suka fassara ina ji mun taba magana akan wannan anan ko a lokacin karatun thalathatul usul har na gaya muku cewa uh, al'imamu tabari a cikin tafsirinsa babban malamin tafsirin nan uh, wato jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an babban littafin nan juz'i talatin a cikinsa da ya zo fassarar qul ya kawo wannan aya din ba akwai qul ahad ko allahu as-samad lam yalid wa lam yulad yana da kyau kowane musulmi ya san fasara wannan ayar yau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayat wannan ayar ko wannan surar kai ta'dilu thuluthal qur'an ta yi daidai da wato ka kasa qur'ani kashi uku to kashi ɗaya cikin uku one third of qur'an kenan ko to qul huwallahu ta dauke shi hmm. yau wato wannan asamad sai sai kawo ma'anoni har guda hamsin da wani abu da aka ruwaito daga magabata sahabbai da tabi'ai sai tattara su ya dunkula su ibn taymiya yana da littafi sunansa tafsiru qul huwallahu ahad ko tafsiru suratul ikhlas yawwa wannan littafin sai bo waɗannan maganganu da tsabari da ibn abi hatim suka ruwaito ya kakkasa su yake cewa gaba ɗayan wannan ma'anonin za su koma zuwa ga ma'ana biyu ko ƙauli biyu akwai daga cikin sahabbai wanda suke cewa ma'anar samad shine wanda ba shi da jaufi jaufi shine ciki cikin da yake buƙatar a cike shi da wani abu mun fahimci abin dan adam ba yana da ciki ba da kullum da safe da rana da daddare sai ya sa masa wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala shi samadun ne ba shi da irin wannan wanda ba shi da wannan ai kaga baya bukatar a ce zai nemi wani abu ma ya cika wannan gurin ai babu shi mun fahimci wannan ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zatinsa ba holoko bane da yake bukatar a cika shi da wani abu kamar da mu kun ga jikinmu holoko ne ma'ana akwai kofofi da za su shiga ciki a cika da wannan yau ka sa wannan ka sa ma mai kyau ka sa mara kyau ka yi gudawa duk saboda ka cucusa Allah subhanahu wa ta'ala a tafsirin da wasu sahabbai suka yi na ma'anar samad suka ce abinda ake nufi da as-samad shine wanda ba shi ma da inda ake bukatar a cika din wasu kuma malaman suka ce daga cikin sahabbai suka ce abinda ake nufi alkamilu fi ginahu alladhi yahtaju ilayhi kullu shay'in wa la yahtaju huwa ila ahadin ya au ila ayi shay'in shine wanda yake kammalalle ne wajen wadatarsa shi mawadaci ne baya bukatar ya cika ko amfani ma da wani abu shi yasa a wata riwayan ikrima daga cikin ɗaliban ibn abbas yake cewa as-samad huwa alladhi la ya'kulu wa la yashrabu eh samad shine wanda baya ci baya sha ka ga ma'ana wannan yana nuna cewa baya bukata shi yasa a ƙarshe ibn taymiya sai ya ce kaga bawan Allah mai karatu ka kalli waɗannan ma'anonin guda biyu da wancan wanda ya ce ba shi da jaufi inda za a yake bukatan ma a cika da wannan wanda ya ce mawadaci ne sai dai shi a buƙaci wani abu daga gunsa amma shi baya buƙata daga gun kowa to gaba ɗaya ma'anarsu tana tattara gaba ɗaya ta koma ma ma'ana ɗaya shine Allah mawadaci ne ya buƙatar kowa ya buƙatar komai domin dama wancan abin da ya sa aka ce ba holo ne ne dan baya buƙatar cikawa shi yasa aka ce la kulu wa la yashrab Allah baya ci baya sha mun fahimci wannan don haka mu komo kan ashe a dunkule ma'anar asamadu shine mawadacin da baya bukata daga kowa sai dai kowa da komai su tattara su bukatu daga wurinsa mun gane wannan yau to shine ahadun samadu sai kuma yace lam yalid wa lam yulad bai haifa ba wa lam yulad kuma shi ba a haife shi ba ma'ana an kore masa asali an kore masa far'i hmm? domin duk mutum yana da asali yana da reshe hmm? asali su ne iyayenka da suka haife ka yauwa kowa da ba a san da shi ba iyayensa suka haife shi da uwa da uba ta hanyar da aka sani sannan kai kuma wata ran za ka zo kai ma ka haifi wani wannan da ka haifa sunansa me ka shi kuma mahaifinka da mahaifiya su ne asalinka to allah subhanahu wa ta'ala lam yalid shi ɗin bai haifa ba ma'ana ba shi da far'i ba shi da reshi daga irin zatinsa babu sannan kuma lam yulad da can kafin wannan lokacin shi ba haihuwarsa aka yi ba a shekinin wannan ta ɗauki imani ko aƙidar addinin kirista gaba ɗaya ta yi kullaliyo da shi haka ne ko ba ba ma'ana allah subhanahu wa ta'ala bai haifi kowa ba zancen da suke annabi isa ɗan allah ne wannan batil ne kuma batil ne ba a taɓa zagin allah in ji ibn al-qayyim yake cewa ana taɓa gaya mana wannan ko tunda aka yi duniya ba a taɓa zagin allah irin zagin da kirista suka yi masa ba a ce ya haifi ɗa su kuma in ka karanta littafansu duk da cewa suna da saɓani a wajen waɗannan abubuwan da suke faɗa wasu suna cewa za ka gan an ce uba a cikin bible ɗinsu shin uban wani iri ake nufi uba ne biological father ake nufi ma'ana wanda ya haihu hakikatan irin haihuwa tamu ta da muka sani bayan an sadu da mace ko kuwa ana nufin uba ne ma'anarsa shine shugaba jagora mamallaki mai iko don wannan lafazin a wancan zamanin ana amfani da uba da wannan ma'anonin guda biyu a littafan yahudawa suna amfani da wannan lafazin suna faɗar cewa banu isra'ila 'ya'yan allah ne allah maɗuki ba ya ba mu labari ba yawwa to wannan yana nan a littafansu sun faɗa sun rubuta cewa banu isra'ila 'ya'yan allah ne amma in ka tambaye su a littafansu na aƙida da suke bayani suna cewa su ba sa nufin ubantaka ta haihuwa duk da cewa akwai wasu daga cikin littafan nasu da suke faɗa cewa wai wani aure ne aka kulla da allah da ƙasar isra'ila da kuma su 'ya'yan ita ƙasar ita ce wai mata ga allah subhanahu ta'ala duk kuma wanda yake dan banu isra'ila ne to shine dan da aka haifa daga wannan mun fahimci wannan wannan daga cikin abatil din da suke faɗa a cikin wasu daga cikin littafansu amma mafi yawan malamansu abin da suke faɗa shine uba in an fada a littafansu ba a nufin uba na haihuwa amma kiristoci duk da wasu daga cikin su su ma sukan faɗi wannan amma mafi rinjaye a cikin su musamman daga catholic abin da suke yarda da shi shine haƙiƙa suke imani da cewa annabi isa haihuwa ce daga allah subhanahu ta'ala yawwa shi yasa har a wasu daga cikin littafansu na turanci suka ƙara kalmar bigot cewa you are son ka aiko mana an ce bigot ba ta da wata ma'ana ban da cewa an haihu biologically kai hakuri na amfani da waɗannan kalmar kila wanda suka san wannan za su fahimci abin da ake nufi ma'ana haihuwa ta ɗabi'a da aka sani wanda za a sunkuya a tsuguna a fidda ɗa daga ciki mun fahimci wannan to akwai mafi yawa daga cikin kiristoci suna imani da wannan wannan kuma babban zagi ne babban suka ne ga Allah subhanahu wataala shi yasa yake cewa ah, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada yawa wato waɗannan mutane suna cewa wai ar-rahman mai rahama idda rahaman nan tasa suna ɗaukar cewa suna imani sun yarda da cewa wai ya rikida ce kun faɗi wani abu abin da yake abin kyama wannan abin da kuka faɗa ta kai ga da sama ta ji in sama ta ji wannan abun ta yi kusa ta tsatsage wato ta ruguzo ƙasa ma ta kyakkece duwatsu duk girmansu su ruguje su faɗi saboda girman abin da aka faɗa an da aulin rahmani walada an dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka ƙimmar tauhidi ainihin tauhidi shine ka yadda da cewa Allah shi kadai ne ba shi da ɗa kuma bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda duk bai yadda da wannan ba to yana da matsala a tauhidinsa Allah maɗauki ya kyauta lam yakul lahu kufuwan ahad kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da abokin kama wanda za a ce ya yi kama da shi shine kufuwan kini wanda za a ce gashi nazir kenan wanda za a ce an ga wannan an ga ne ai sun yi kama ko ya ɗebi wani abu na siffofinsa ko kuma daidai wa daida irinsu ɗaya wannan duk babu shi kun ga anan Allah subhanahu ta'ala malamai suna cewa ya kore ma kansa asali ya kore ma kansa reshe ya kome ya kore wa kansa hashiya menene hashiya hashiya a larabci ana cewa an kun karanta babun gado ko ana faɗar usul da furu da hawashi yawa usul su iyaye furu su 'ya'ya hawashi kuma sune yayye da kanne. yawwa kaga da wa da kani ai kama suke da mutum ko yawwa daidai wa daidai suke matsayin su daya to anan Allah subhanahu wataala ya kore mu kansa asali ya kore mu kansa reshe sannan kuma ya kore a ce a cikin halittarsa akwai wani wanda ya yi kama da shi ko daidai wa daidai da shi wannan shine tauhidi sai kuma yace wa tauhiduhu bi ilahiyatihi duk wannan fa yana magana ne yana fassara mana me ake nufi da al'imanu billahi hmm, al'imanu billahi kai imani da Allah na farko bi wujudihi kai imani da cewa akwai shi to wannan akwai shi din sai siffanta shi da wasu siffofi duk wannan ka ɗauka kamar jumla ce itiradiyya sannan kuma zai kawo maka wawun ta atsafi da yake atsafi akan bayan wujudi din ma'ana da yace huwa tasdiqul jazimu min samimil qalbi bi wujudi zatihi ta'ala to sai ka ɗauko kuma ka ce wa tauhidihi ma'ana da samuwar Allah kuma ka kaɗaita shi bi ilahiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifati, mun fahimci wannan ma'ana bayan ka yadda da akwai shi to kuma wajibi ne ka kaɗaita shi wajen ilahiyya ilahiyya shine wato yadda da cewa babu abun bauta sai shi yawwa rububiyya kuma shine yadda da cewa shine mahalicci shi ya halicce mu bayan babu mu shi ke gudanar da rayuwar shi ke zubo da ruwa da duk abin da muke ci allah maɗaukaki shi ke bamu wani shine rububiya ma'ana imani da cewa shine rabbu duk waɗannan ma'anonin dai mun riga mun yi su da zurfi a baya a lokacin thalathatul usul haka ne ko wa asma'ihi wa sifatihi da kuma sunayensa da siffofinsa Allah ya siffanta kansa ko ya ambata wa kansa wasu sunaye ma'ana ya ambaci kansa da wasu sunaye duk abin da ya faɗa ya ce sunansa ne to mu yadda da wannan suna kamar yadda ya faɗa haka nan ya siffanta kansa da wasu siffofi su ma mu yadda da su kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ambace su kada a yi inkarin su wannan shine tabbacin tauhidi kuma cewa mun yadda da Allah subhanahu ta'ala ina fata mun fahimci wannan tayyib to sai mu tsaya anan saboda eh, tambaya ta gaba za ta ɗauki mana wani lokacin wajen amsa ta har yanzu insha Allahu ta'ala darasinmu na gaba sai ya zama mun tashi kan tambaya mai bin bayan wannan din wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru awana alhamdulillahi rabbil alamin akwai tambaya tambaya ne akan ah, abin da gwamnati ko ta ɗauki ƙudurin za ta yi shi na yankar kudin ma'aikata a samun musu hannun jari ko a saya musu hannun jari daga bankuna ko wani banki kuma sannan kamar yadda mai tambari ya faɗa za a yanka ne ko ma'aikaci yana so ko baya so isi mai hukuncin wannan abu yau to dama na shi yau zan amsa tambayar amma babban amsa da na na so in yi bincike to har ban samu ba zan ina so mu sami shi asalin agreement din da aka kulla maimakon labari ya fata mun fahimta ko yau a sami agreement da hakulla tsakanin ma'aikacin <clears throat> da gwamnatin ko kuma mai aka rubuta wanda a kansa ne aka gina wannan abu yau kullum kana so ka yi adalci wajen tambaya ko amsa to ka sami irin wannan in sha Allah kuma sai a ba ni ban iya ba ma sai in ba wasu malaman sai a tattauna abin da yake shine abin da Allah zai da shi insha Allah sai a ambata Allah ya samu dace za mu nemo insha Allah shi asalin takaddar da akanta aka gina wannan ko daga ofishin head of service ko kuma daga dai inda ake yin abun insha Allah kuma sai a ba mutane shawarar da ta dace yawwa a ga kuma hukuncin da Allah subhanahu ta'ala ya sa musamman kun ga abin da shi mai tambayar ya faɗa na cewa ko mutum ya yarda ko bai yarda ba wannan akwai buƙatar mu ganta a rubuce ko ba haka ba don idan daga cikin sharaɗin ciniki akwai yarjejeniya sai ka yarda da abu ka gamsu to dai ya zama baka gamsu ba kaga ashe ba zai yiwu ba don haka kafin mu yi wannan sai mun ga wannan insha Allah takarda Allah samu dace assalamu alaikum